من الشيطان الرجيم الكريم الذي في عظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرات إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاشعة البصير الذي يبصر دبيبا نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يدير ولا يدار عليه فعال لما يريد الحمد لله الحاجب إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من بمتابعتهم والخاسر من حال عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والاكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan masallaci na tunawa da shek ja'far mahmud adam sani kuma masallacin da shugaban ƙungiyar jama'a ta zalatin bid'a wa iqamatul sunna na jihar Kano فضيلة الشيخ الدكتور أستاذ الجامعة فضيلة الشيخ القارئ المقرئ عبد الله صالح الباكستاني الكنوي الكشماوي الدولوي المسيح المدني wannan masallaci yake bayan limancin salar juma'a a wannan anguwa ta kudu mulka ba da take nan birnin kano kano ta dama shigarin jallaban farfauta yaro kaka a hankali ko da ta zo an tuta wannan ita ake cewa kano in ta zo da kuɗi sun fita wanda ya fi kowa kuɗi a bakar fatar duniya da ke afirka a kan ne ke idan ka da suna sun fi ka manya-manyan ɗigga-ɗigga malaman suna suna kawai in ka zo da bidi'a da shirka wai akwai kinkimanci shirka wannan karo shi ne manasaba ta saurin auren ɗanmu mahaifin alkur'ani mai girma kuma masanin kwamfuta da sadarwa ta yanar gizo ustaz ibrahim abdullahi saleh wanda ya lallaba ya samu amarya مالما عائشة دكتور أبو المطلب كامل جماعة أمسان سجانة أبو لك فاروا يهوه بإذا وانا أولينا لما رسل أكل انتهاجه بباعة نرفض إلينا دمين دكتور أبو المطلب قوة يا kasancewar ta tilke a kira ko na da'awa ya daɗe yana ba bid'a da shirka ta kasar sallama farfesa to ka zo gida ke ba. turawa suna kiran irin wannan aure intahawa to muna addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tsayi ba wani abun bai sha'awa shugaban kungiyar jama'atin zarafin gida wa iqamatus nan, shi ya ba da auren mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abdullahi Umar Gandu da shi ya karba mu kuma muka shaida mai gida malam biro yana da ya aure yana zara gida إمام أهل السنة والجماعة شيخ أبو الوهاب عبد الله الله أكبر ينا ورد كبانك بهذا أنا تعلم تصل الدنيا الطيبة أنا كساه ورد آية رضاشة أفهم الإسلام أفعل الله مسابه وعمره إبراهيم كما هنا متولى أنا الله يسعى مريم على معائشة ta na farko da za ta kawo mana duniya ta haifo mana shirya kuma musa haka ta tuna sun kuma ta na biyu ta haifo mana zubani kudu kuna afirka ta kawo ta zubani mutu ta na uku ta haifo mana shahidi can jafar mamun tsarin ta auta ga ana rama na turu gangaren daga kwanci ta gangaren mana daga nan in ta ga dama ta ƙara in ta ga dama ta bari you don't have any problem mun samu abin da ake cewa absolute performance waɗannan sojojin sunna na sama da ruwa da 'yan atila duk da suka dinka shirka da sunna sun rike suka wanda ta isa to ku kawai a shirka da bid'a da Allah shi yasa kuka ga manya-manyan dattawa iyaye masu ba da tarbiyya kuma kan su shigo wannan gari yanzu na yi ce habibu na ya tsaura ya kyauta Allah ka tsara wa mana habibu lafiya ya Allah ka tsara wa ilimin sa albarka Allah ka tsara wa sa albarka mataimakin shugaban kungiyar izara na kasa baki daya abu ra'i uba mai ba da tarbiyya hakimin kariyawa shugaban kwamitin fatawa da sulhu na izara na kasa Sheikh Usman Isa ta yi yawa gombe muna tare da shi a wannan wuri. Allah ka tsare mana mala. Allah ka ƙara wa rayuwar malam albarka. Ya Allah ko shekarun da ka duba malam sun kusa su tsare. Tun da kana da cutar ka ta ka tabbatar kamar an yi ka ba ka ƙara ba. Abin da muke so ka ƙara mai da lafiya da imani da sunna da izala da rufin asiri da wata 'yan dala haka a cikin al'umma. Shugaban majalisar malamai na kasa. dr ibrahim jalo Jalo go wuna tare da shi a wannan wuri to balantana babban daraktan agaji na kasa da rundunarsa da ya tashi a kano runduna aka shigo da ita shugaba na ƙasa fadilatu sheik abdulkor imam abdullahi banano kamar yadda na ambata shi da kansa ya ba da wannan aure allah ya kara wa aure albarka abu na biyu kuma shi ne taro na kokas na ƙasa da ƙungiyar za ta gabatar a cikin wannan gani kenan an jefi manya-manyan tsuntsaye guda biyu da dutse ɗaya Allah ta ala ya sa mu dace wa'azin da zan yi yau yana da sake saken wa'azin mu na yau shine buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga ahlus sunna Najeriya akwai bukata mu yi kira sosai zuwa ga ahlus sunna ahlus sunna abu na farko ku ci gaba da karantar da 'ya'yanku da ba su tarbiyya a kan sanin darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ƴaƴanku ku ci gaba ku ci gaba da ba su tarbiyya ta ƙaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku ƙara ninninkawa ku ta yi littattafai da ke karantar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuke karantarwa a masallatanku a ci gaba da karantar da waɗannan littattafai yara su tashi da sanin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene darajar iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'yanku ku ci gaba da ba su irin wannan tarbiyya me yasa nake faɗin wannan magana yanzu wani yayi aka zo da shi a Najeriya da wata guguwa shine ta tsokanar musulmi ta hanyar cin mutunci da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan kuma da rabewa ba ko ga abin da ya faru a jihar Sokoto inda wata ƴar banza da ake cewa Debora wata tsunanniya ta kurtuwa wa manzon Allah a sha wanda irin wannan ashar din ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kurtuwa ba komai ta kurkuma wa cikin ta gaba da gaba gobe za ta ba da labari da za a sake mana da ranar labari walanta za ta kurkuma wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin wannan akan abin da ya fi babu haushi sai ga musulmai da sunan manya sun fito suna tir suna Allah wadai da waɗanda suka kashe ta amma ita sun yi ku sun yi su nuna damuwarsu da ɓaci nan su akan zagin manzan Allah da aka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu ne da yake da tada hankalin duk wani mai imani ba ke ta hankali ba har sai ga wasu da sunan malata wai suna magana dan me za a tada hankali saboda an zagi manzan Allah ba ga an zanci wanzu haka wannan wata karamin matsala ce ba ita ce jamuwar musulmi ba wannan da sunan malanta ke ba idan da sunan malanta malamin zai kira a kuntuma wa Amurka a shan da karamin matsala wannan shi yake nuna muku har yanzu akwai sabon aiki ja da ya zama wajibi su ci gaba da ba yara da 'ya'ya tarbiyya wani abin da zai kara tada musu da hankali ku gane lalacewar tarbiyyar al'umma kuma a tabaka ta sama a cikin wannan ƙasa a daidai lokacin da wannan shegantaka take faruwa sai ga dukkan wani arne matsayin Allah babu wanda bai ba wannan a kariya ba kariya nake an samu waɗanda ba musulmai ba masu kuɗin hankali da su da kansu ta gano cewa ba a kyauta ba ko don tsabar yawan mabiyan manzon Allah da masoyansa bai kamata a wannan rashin hankali amma ga musulmi yana ganin cewa ba matsala ba ce waɗanda suka kashe ta su ne masu laifi ai musulmai suna ɗaukan doka a hannu wa ya gaya masa wannan shi ake cewa ɗaukan doka a hannu ahalin sunna ba masu ɗaukan doka a hannu ba ne take mana shek ja'afar mamun adam kano a nan da kuka har ya nake da Allah yana ta ku gaya min cewa akwai kurciya da muka kashe mun kashe kadangare mun kashe sauro me yasa ba mu daukar doka a hannu kuma ba mu san waye kisan ba mu san waye kisan yana kalla a daga kake mana Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria wa muka kace ba mu san suwa suka kisan a ranar ya yi darasin sahihu muslim ya je ya yi darasin sahihu bukari ya gama kitabun zaka zai fara kitabun hajj a ranar ya karanta mukaddima doguwa wacce ibn hajar ya kawo hudu bari yake karatu kuma gaban gadan sai gurin Allah ya kai mu ashe gaban gadan din shi ne taron sallar jana'iza akwai wanda muka kashe na ko dokar bature bature a rashin hankalinsa ya yarda da cewa a wajen aikata laifuffuka shi da kansa ya yarda akwai abin da ake so ku kurbace shi me ake so dogace kai shi ne a matsayin ɗan adam a fusatar da kai da abin da an san ba ka iya jurewa ba ka iya daurewa saboda tsabar fusatar da kai a wannan lokaci ka je ka mai da martani akan wanda ya maka wannan abu wannan ba cewa ake ta ɗauki ka a maka ba abin da ake cewa an fusatar da kai kai hatta dokar bature ta Najeriya ta yi da cewa dole a ba ka sai ka yi suka ce ku faɗa mu me za ka yi wa musulmi ka fusatar da shi kamar ka zaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kun san wa ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ba wanda Allah ya ce in da fatahna laka mata. baka ya kashe wanda ya wannan ta'addanci ko a dokar da yahuda ya yi laifi ko a dokar da yahuda bai yi laifi ko a dokar da yahuda hatta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda aka zagi manzon Allah a gaban su suka fusata sanadiyyar kudin kuɗi ga jaran mallakar tunanin su suka kifa adalci da kayan kufarta kansu bakin shi da ku ba maki ana yin wannan da sati daya sai ga wata arniya ta sake zagin masu Allah da ya wasallam a warji a jihar hausa a ina a warji a jihar hausa wanda ya kawo matasa suka ɗauki suka ɗauki ɗauki ba dai da ƙyar aka samu a haka sauka da ala ganin tabbai kun taɓa jin musulmi ya zargi annabi Isa kun san dalili shi ne musulmi malaman musulunci kun ba shi biya kan da kuskure da annabi me yasa sun waɗannan suke zagin manzon Allah saboda tarbiyyar da fastocin da suka ba su a coci suka nuna musu babban abokin gaban su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan aka ba su wannan tarbiyya me yasa na faɗi wannan magana a lokacin da suka yi wannan wannan aika-aika sai da hata kungiyar kan na ƙasa tana barazanar yin zanga-zanga a dukkan jihohin Najeriya. na sun goyi bayan abin da take na saba su goyi baya ba. Sun goyi baya. Ba wannan ba sai ga wani fasto ya ba iyayen yarinyar kyautar rukunin gidaje saboda esu kyautar rukunin gidaje saboda ta yi ne saboda ta yi abin da kyau ke bukata kenan wannan yanzu ma an sa rukunin gidaje ake baiwa wata ta a annabi kun ji a nan an ƙarfafa gwiwa an yi encouraging har yanzu wata armiya ta sake zagi annabi duk wanda ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku gwada masa akwai masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zaki annabi ku gwada masa kuna kaunar duk wanda ya zagi manzon Allah ku gwada masa ya faɗa rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah ina kira zuwa ga gwamnati 'yan majalisu da kada sanatoci gaggauta yin doka ta hukunci akan wanda ya zaki annabin Allah ba annabi Muhammadu kawai ba ko ma wani annabi aka zage shi ku yi doka ku tabbatar da ita hukuncin wanda ya wannan zaki shi da hukuncin ita. ko musulmi ne ko Allah in ya zagi Allah a kashe idan kuka zartar da wannan hukuncin. wanda ya zagi manzon Allah ko ta zagi manzon Allah muka ga an je kotu an kashe shi to daga ranar zamu ga ba mutum da zai ƙara ɗaukar doka a hannun sa amma idan muka da shi zagi manzon Allah wani aikin banza ne ba kana ba to ko muka gina bala'i a Najeriya bala'i da ba ta kashe abu na gaba lokacin zaɓe ake cikin darajar suna na a ko ina suna su da yan zagin su haka ne ya ku darajar ku ji tsoron Allah idan za ku fitta ɗan takara a kowace jam'iyya ku fitta ɗan takara mutumin kirki wanda kuka san mai tsoron Allah ne mutumin kirki da zai iya riƙe amanar al'umma idan kuka yadda wani ya dukula kujewa kuka sa aljihu kuka ɗauko tintirin ɗan cikin kuka kai da shi ya ci zaɓe duk bala'in da ya girbo a cikin ƙasa ku shirya wannan zubi suna tare da shi a ranar tashin alƙiyama kai da nake da ka je ka zaɓo idan ka zaɓa mutumin banza ka san mutumin banza ne a ka sani ba ka ɗauka mutumin kirki ne a ce mutumin banza ne kai maka kyakkyawar da sau ka zaɓe shi ba zai tambaye ka ba lahira ba zai tume ka lahira zan da gaba ba saboda tsakanin ka da Allah ka dauka mutumin kirki ne amma ka san mutumin banza ne ka san tsaddaka ne ka san kirkirkin barawo ne ka san azzalimi ne ka san cutar al'umma zai yi aka ba ka kuɗi ka dura a jihu ka zaɓo shi a madadin al'umma tun da ni ba a yadda in zaɓo ba ana nan ba ba yadda ya zabo ba ku ba yadda ku zabo ba sai wa zai zabo sai delegar na jam'iyya to delegar na jam'iyya aka tura masa kuɗi kace amanar al'umma ka zalunci al'umma saboda ka samu kuɗi ka kawo wanda zai ka al'umma ya cutar da su kana tare da bala'i a duniya kana tare da bala'i a kabari kana tare da bala'i a lahira sai mun yi kwarar da ba shugabanci ba aikin banza ba yau idan aka tsaye shugaba da jininmu da rayuwarmu da dukiyarmu da al'umma da kuma yana hannu idan darajar ta kama mutumin banza ta ba da gudunmuwa ko ba ba da gudunmuwa ba ƙur'ani da yana ce mai yasba shafa'atan haka ba ta jama'a ما يمر فيه السبب في قوات السبب ينبع له جانا بلاي سوى لا يواي وانت لا يواي حتى ولي ولا دي كوينا تالنتي idan malaman addini siyasa kuke so ku ga to ku cire rigar ta ku ta mutunci kama da ta ku aji sai ku zo mu ci gaba da farawa da ku a yanzu abin da kake gaya mun cewa kai kin jirin da iska ne kai da kai kira rigar mutunci ka aje a gefe ka ta cikin jiya to yanzu kai kin jirin iska da ka cire rigar mutunci ka shigo cikin siyasa kuma yanzu kai ne zan zauna in jira da zaba abin ciya wanda bakar gama kai zan jira ka zaba abin kansila kai zan jira ka zaba abin ɗan majalisa kai zan jira ka zaba abin gwamna kai zan jira ka zaba abin sarara bayan kai da kai ka tabbatar wa duniya to kai ɗan iska ne ku jiri su kai ɗaya ka cire rigar mutunci da bakar gama Allah bari ta bayan ku ya ku bari mana. بالتنزل النور كما كنت تسألون وعقبت عندنا ما يسألكم عنه دول ما راح يقولوا معاه dan Allah kawai ya zo nan da zuwa ne daga hannu sai Allah malamai suka kira su da wasu ko kuma amma suka da su turare haka ne in haka da ku ce Allah ku ina so ku samu nan ya da shi ma zai kira jama'a su zo kawai su kumari shi ba su ko kuma kuma su zo su zauna abin da kuka zauna kuka matsu kuka yi shiru kawai ya ce muku magana ni kama a ce ku fadi in kun ga ya ce Allah ya kalli juma'a da yau ku ƙara dawa da Allah watan azumi ayyukan shiri a masallacin na koma ba tafsirin kwana nawa wajen wata ɗaya. tafsiri kuma kullum za a zo a taru shi kaɗai ya ta magana ba mai magana in ya gama sai tafi gobe ka sake dawa an kai wata ɗaya kullum kuna zuwa ina zuwa sabon wani siyasa daga shugaban ƙasa zuwa ƙasa kan daga kan shugaban ƙasa har ƙasa wannan zai ce zai rinka zaunawa a nan gaba su ba su taru da muku bayani yau ku ba su ɗauko da bai ce ku dawo gobe gobe ku dawo ba ko ko da jiri jiri ba ko ko ba ta ba ta ba ko ko ba idan na mai su ya da da da ce suna ku A Ku ɗauki saƙon da kai jihar Katsina. akwai jigawa mu tafi mana da wannan akwai jama'ar mu tafi da shi gobe akwai jama'ar kaduna tafi da sakon da kaduna akwai mutanen fara su aliyu aliyu fara a ɗauki sakon da na fara game da shi fara ga mutanen rivers ku ɗauki wannan sakon ku tafi da shi ga mutanen kebbi suna nan tabbata suna nan ku je da wanda saƙon abin da za ku fara yanzu kafin mu je mataki na gaba waɗanda suka ci amanin musulunci da musulmai a jihar taraba ya Allah ka ta ƙara bari su zauna lafiya Allah ka haɗa su da bala'i umar su ya rubu an ya Allah waɗanda suka haɗa kai da suka ci amanin musulmai a jihar taraba ya Allah idan ba su kuma sun dawo sun gyara ba ya Allah bala'in da ka fara dawo majiyan manzon Allah da al'umma manzon Allah Allah ta hada su ya Allah ka hada su zama lafiya cikin iyalan waɗanda aka ba su kuɗi suka karɓa ake samun tsunzuku sai an karya musulunci da musulmai a jihar Taraba ya Allah wannan kuɗi da aka ba su in sun ya Allah ka sa su fitowa na ce muku wannan solo kai ne za mu zo lokacin da za mu karanta muku suwaye akwai mazara akwai mata za a zo lokacin da za mu karanta muku lokaci da yi ba muna ganin kamar hanyar zuwa kwakin da za a iya samun zara jiha taraba jiha ce da musulmai suke da majority iyalin ɗididdiga ya tabbatar da sama da ƙasa 60 da ma'a taraba musulmai ya za ki gane wannan tun tsohuwar jihar Gongora har aka shigo wannan demokuraɗiyyar aka yi zaɓe a jihar Gongora talatoci guda uku duka musulmi ba ta biyu. Kare kare ke. Har yanzu a yanzu magana da nake da ku har a zaɓen da aka kammala a ɗaya daga cikin jam'iyyu waɗanda suka ci sadaka a cikin sadaka guda uku a mazaɓu guda uku biyu musulmi ne. Kenan wanda ya nuna senatorial district guda biyu musulmai ke da majority wannan kada ya ke amma ya aka yi aka kulla munafurci a baya aka danka biyar a hannun makiya Allah musulmi in ya samu shugabanci zai iya yin abin kun kada zai ba ku mamaki ga da su gane shugaban majalisar malamai daga jihar Taraba ya fito don Allah dokta in ƙarya nake da ƙarya ne akan wannan mutum kwanaki kun ji musulun kansu da jihar Taraba sun fitta sanar da rubutun zalunci da ake musu fakanar sakatar na jihar Taraba arna duka su ana musulmai ba su dauki ka je makarantun gabar sakandare mallakar gwamnatin jihar Taraba idan kai musulmi ne to kai ka sa ran hawar kujerar shugabanci na san farfeso da ya zama vc na state university ta taraba an kore su daga aiki kun san da kada za a kore su daga aiki ya ɗauki da bai yayin zanen go aiki a jami'ar malamin makaranta dokta mai phd kwalifikation nasa ya kai an yi advertising ya fita aka kira ya cancanta aka kira ya ya interview aka tara farfasoshi aka jinkina aka jinkina aka samu nauyin lamar sakai aka ɗauke shi aiki da kira a jami'a ba ma shi ba shugaban jami'a ne ya ɗauke shi ba sai da aka kuro shi da aiki musulmi a jihar taraba idan yana neman abu a makarantun gaba da sakandare na jihar taraba aiki ya samu shi na ba a jihar taraba magana da nake da ku da wuya dan musulmi idan an tashi ba da shakwarashi a ɗau shakwarashi ba dan musulmi yana da wahala bai ce ba kare da ba amma yana da wahala musulmi bai isa ya rubuta takardar zuwa nan alkabe a matsayin sa na muhammadu ko umar da adamu yana buƙata a bashi a lokacin da turi a matsayin sa dan jiha ɗauka duk musulmin taraba maka mu'amala ta irin ta gudun hijira a cikin wannan ya sa sai sun mataki na samar da gwamna musulmi don su yi adalci a jihar al'ummar jihar da musulmai da wanda ba musulmi da su ba adalci musulunci wata ƙila wannan zai sa kowanne ba musulmi ba ya karɓa ya samu abin ko ya adalci a jam'iyyar pdp dama ko a baka izini ba za a kama ramu ba za a ba su sun yi sun kammala amma jam'iyyar fdp jam'iyya ce da musulman jihar gaba ɗaya a cikin saboda wannan bayani da sun yan musulun kansu suka yi da matakan da ake ganin za a ɗauka sai suka ce kan suka ce bari su ɗauki mataki sun ko sun yi tawabi sun ce su ke da siyasa ta fara in aka yi wasa ko duk cikin gwamna ba za a yi musulmi wajen jihar wannan shi ne bakar maganar da ta mai da mai malaman musulunci ya sa ya zama musulmai sai suka ce da apc da pdp ko ina mu kawo wanda ba musulmi ba mu gasa mu ga ɗan musulmi ina za ki je mu gasa a lokal zaman goma sha shida na jihar taraba lokal zaman goma sha hudu shugabannin jam'iyyar a wayan na lokal gwamnan goma sha hudu duka mutum ne amma kun san da yake faruwa musulmai suka haɗe ya dakara suka ce mu yi indoshi mutum guda ɗaya kuma suka yi indoshi mutum guda ɗaya duk da an samu waɗanda ba su ba da abin sai ɗari da ɗari ba amma bai tashi ne saboda majority sun ba da hadisai kun san me ya faru a ce an yi plan sai aka ce a turo wani ya shigo jam'iyyar ya bada kuɗi ya kwaci jam'iyyar nan ma sai an tsaye da arzo nan arzo nan arzo a daidai ba kun san abin da ya faru yau daga shigo sai da ko ta wuce amma da yake kan ta tara kuɗi da wasu ba suka ɗaure musu kuɗi aka ɗauko kuɗi aka zo abinci aka raba mun san waɗanda aka kaiwa wacce ita ma ta ji tsamun kansa waɗanda suka ji tsamun kansu kuma mun san me aka ba su lokacin da za mu faɗa musu kuɗi ɗari alƙaluci a masallaci kuna cewa sunan suna cikin da kamar kafin ba ma lokacin ya za mu gaba rayuwar mu saboda musulunci muke rayuwar mu saboda islam muke yi siyasar da muke yi saboda islam muke yi ga fasoci na a kawai kula bin abin da suke faɗa ba wanda yake mun sani sai mu musulmai aka rara wa hankali wai sai da ya an zo kwamiti daga abuja don aje a firamare ƙarƙashin wani inyamuri arzik aka da ɗaukar da ‘yan dauka tare suka da ‘yan takarar da ake so a saka an riga an cika takakku da rigar fitar da abuja musulmai suka kafa suka tsare suka ce daidai an yi zaɓe zaɓe ya gagara wani sai ga shugaban kwamitin sanda zai gudu da koma abuja bayan an sanar da al'umma duka zaɓe ya gagara an ɗaga za a sake sa rana yana zuwa airport zai shige jirgi wai sai ta yan ɗari zuwa airport zai shige jirgi yana to zaɓe ne ya riga yi sannan har ne ya ci kai ya hana jirgi a hanga yanzu an ɗauko sakamakon zaɓen an zo da shi a hanga to mu ko muna jira mu ga wanda zai karɓi sakamakon sa na rantsa da ubangijin al'arshi na rantsa da ubangijin annabi muhammad annabi musa da annabi isa da annabi yana na rantsa da ubangijin da ya daga samman nan guda bakwai ba turaku ba wanda ya ita ci amanar musulmin kalamu muna kallon wallahi wallahi ba za mu bari a ci amanar musulmin kalamu a ranar musulmin haka kowa ɗaya a yi abin da ya kamata a je a yi kiri an tsaya firamare tun san ba yadda za a yi abin da ɗan takarar da ya ci wanda ya ce zai kunso ya kawo to ya kunso ya kawo akwai general election ko ba general election wallahi duk mutum ban tsara da fito ko su da ba kuma ba a tara ba za ta tsaya ba wanda ya bada wannan zalunci ko wata jiha a Najeriya ce mun yake ba da kai ahli sunna ko an kawo da jira ba ko an ba za ku bari a ci gaba da musulman da rawa za ku bari a ci gaba da zalunci da musulman da rawa duk wanda yawa Allah alƙawari zai kiyaye wannan ɗauki ba da ke daga hankali Allah ba Allah ka duba kusa da kai ko a wani kasan muna hutu muna hutu da yawa wanda aka hada kai da shi aka ci amana in ku ga wannan biya da biya da biya take muna insha Allah idan ku ga wannan kasuwa da sai muna insha Allah ko da sai sai muna in Allah sai kun fara maka cewa ku bi kan ku ni na san mutum ba ko ya mutu wanda ko da wa yanzu ku ga yadda aka zagi manzon Allah matasa suna kashe wanda sun zagi saboda su ku bada manyan mun kashe suna ta surutu dan nan za kashe yanzu a wannan satin a jihar Anambra mace mai ciki mace da mai ciki harira ko fatima gwamnatin da al'amar ta yi imanin ta ce bincike a kan wasu har sai da bayan Allah aka fi sauwa a gano da yanzu a jihar Adamawa. Da cikin tsohon ciki suka kashe ta, ‘yan aiko, ‘ya'yanta guda hudu suka kashe su, da wasu mutane guda shida suka kashe su. Wayan da suka yi ta Allah wadai da wannan da suka kashe da dora, sun fito sun yi Allah wadai da wannan suka kashe wannan dora. sun ci kan sun yi ne ne da arzi ya ce jini ka dole a tsanin musulmai musulmai ne da aka aka da aka ba ne a hannu a garuruwan su ko aukawa yan jihar a nan mu musulmi ba haka Allah ya da mu ba amma wannan ba muna muna muna jin sawu dole gwamna a nan ba sai ya gano waɗannan ƴan ta'adda an hukunta su kuma sai an biya duniyar waɗannan bayan Allah kenan musulmi shi ne wanda aka raina Allah wani ma ka rara sai duk inda za a ci amanar musulunci da musulmi ake hada duk inda za a ci amanar musulmi da musulmi ake hada a da yanzu kuɗi a ba musulmi yanzu ba ya sa al'umma ta cikin bala'i ba abin da ya dame shi shi ne aljihu ya cika abin mamaki wani sai ka samu ya kai shekara amma a bashi ya ci amana musulmai wani ya kai sittin da biyar a bashi ya ci amana musulmi wani ya kai shekara saba'in a bashi kuɗi ya ci amana musulmi wani ya haura saba'in a bashi kuɗi ya ci amana musulmi da za a kai da kuɗi ya ci ka samu rai kamar wanda ya ci da bayar. Kungiyar Izala idan kana son ka faɗa mata musulunci اقتنع نفسك نومك كما مرضان الله اقتنع نفسك نومك كما الامر عن محمد صلى الله عليه وسلم اولا الوقت في كلمه الهم كان وكل ما انت كيف الله وجهه تقول انا كده دورا انت كنت النجوم بس الله وجهه تقول انا كده انا كده Não sabe o que falou? a cikin 'yan siyasa akwai wanda a wannan gaba suna masa addu'a kun saba da wannan alhaji a cikin abubakar turakin adamawa kun san dalili nan? lokacin da aka samu yaron gidansa ya rubuta cewa ya yi allah waje da kake da mura yana gani ya fito karara ya karyata na ba shi ya faɗa ba da yawan ka faɗa ba shafin da aka rubutu ya rufe shafi ba ka da ya rubutu ya kwarai ya kuma fito ya bai wa al'ummar mai haƙuri yadda ina rantsewa da girman Allah ba mai yawan ake ba ya yi abin da ya kamata ko da ya abin da ya yi kawai su yi da shi da su ba a yi dama dama Allah ka saka musu da ake Allah ka tsare don mutumin da ya abin kirki sai mun faɗa duk mutumin da ya tsaya sai mun faɗa da jam'iyyar PDP da APC da AFCA da AD da Alliance da mai kayan marmari ba wacce hadari a Qur'ani akwai wacce hadari a Qur'ani akwai wacce Imam Bukhari ya rawaito akwai wacce hadari a kai mutumin duk a nan duniya a kafiyar saboda haka yake da na haska mai cin bakin uku wallahi idan ba a gyara ba zan haska mai cin bakin sama idan na haska haska mai cin bakin sama wallahi in za ku kona rami ku binne ni ba za mu bari a ci amana a duniya musulunci ba za a ci amana musulmai mu sa ido Allah sai ya ga mun ya ba cin kokarin mu in ka ta ba mu samu shahada kamar su shadda abar babun alaƙo wallahi masallatan juma'a da suka kai sama da dubu shida masatan nan kan su da suka kai sama da dubu goma sha hudu sama da masallaci dubu ashirin ku je ku ta addu'a Allah ya ba su ikon duba da gyarawa idan ba su gyara ba za ku faɗa muku alƙaruncin da za su yi a kansu mu kai akwai wanda Allah zai bashi ya ci kuɗi ya ci guba ya ci ba ya ko ba ci ba kitabu kitabu min wa fi zalika wa

Sadiq Hussein Usman Isa Kadiyawa daga Gombe. Alhamdulillah. fadilar shayar ko kuma isa kaliyawa ya ce a a gabatar da shugaban majalisar malamai na kasa fadilar shayar da doktor ibrahim jalo jalingo ana kuma kada ka yi shiga zuwa وأما ما ينفع الناس فينقذ